Uh, Assalamu alaikum jama'a barkanku da walhaka barkanku da wannan lokaci barkanmu da arzikin kasancewa tare da ku a wannan darasi namu na HTML. Insha Allah a cikin wannan darasi za mu karkare HTML gaba ɗaya. So amma da farko menene HTML? A cikin web development kafin mutum ya yi komai a cikin web development dole yana buƙatan ilimi akan HTML yana buƙatar ya san HTML ya HTML yake aiki menene ma HTML. So kai tsaye HTML a kalmomi ne guda hudu aka haɗe su guri guda aka dunkule su sai kasance kamar a ce a cikin abbreviation hypertext markup language so markup language ne wadda ake amfani da shi domin structuring gina fondisho na website gina fondisho da kuma gina website amma bisa na nashi idan misalin html da zan yi mu shine kamar misalin a ce an yi ginin gida an gina gida gaba ɗaya an yi komai amma a gidan an yi gidan gida da bulo an yi komai amma ba a yi fenti ba ba a tare ba ba a sa duk wani abu na jin daɗi ba kawai dai an yi kangon gidan to shine html so za mu iya ce shine kamar kangon a kangon website abin da html yake nufi kenan so kuma html ana eh, ana saka shi ne da extension nashi extension nashi shine .html so idan kuka duba nan a gaba daya a gaba daya file din ayawa ga suna .html da .html to wani ne ke faɗa ma browser cewa wannan file din da za yi amfani da shi html ne ya kuma gane shi a matsayin html so yanzu za mu fara bari mu creating file namu na farko mu ce a a html.html so anan html kadai shine wannan abin namu shine a wannan mai zan ce namu so shine a wannan abin namu so so gashi mun defining file namu na html yanzu za mu fara a wannan abin na html so a ƙa'idar html shi a markup language ne wanda yake amfani da closing da yake amfani da element yana amfani da element ne so a ƙa'idan element ɗin dole a samu element wanda yake buɗe shi ana ce mai opening tag sai kuma a samu closing tag wato element wanda yake kulle shi misali shine yanzu a kaman yanzu in zo nan idan kun lura na ce haka p wannan na yi paragraph kenan so idan kun lura wannan da na yi kun ga aina buɗe gashi kuma wannan nazo na nazo na kulle shi so wannan shine ake ce mai opening tag wannan kuma closing tag yanzu duk abin da zamu yi a ciki zamu yi shi a tsakiyar su nan ne zamu yi wato shi abin shi yana wrapping yana wrapping html element ne yanzu na zo na ce my name is sharaihu kun ga gashi ya bada sura na sharaihu so gashi na wrapping html element din na rafin na wannan html element din akan suna na hakan kuma ya bada shi a matsayin cewa it is paragraph gashi na ƙara yi na ƙara yi na ƙara yi so wannan kenan akan html a kada mu manta shi ana bude opening tag nashi ba a sa mai backslash kawai za mu sa ne kamar haka so opening tag kenan opening tag shine wannan na farkon shi kuma closing tag idan za a yi shi za a zo idan aka gama rubutu sai a zo sai a bude wannan sai a sa hash slack din nan gashi sai a saka sunan da aka saka a farkon tag din sunan element nashi so html tag na da element masu yawa wanda insha Allah za mu kalli heading element a heading element akwai head 1 akwai head 2 har head 3 kuma ana da nasu ta hanyar zuwa kawai a ce ah, head 1 sai a sa heading 1 ana sa h1 kawai h1 heading 1 a heading 1 so sai a zo misali h2 heading 2 so za mu gani h3 heading 3 shi ma h4 a uh, no h2 ne wanda ya kamata ya zama h2 heading 2 h3 heading 3 so h 4 hidden po so idan kun lura gashi nan kuna gani tun daga kan a sai h5 wanda yake nufin hidden 5 h5 hidden 5 sai h6 shine heading 6 kuma shine heading na karshe a cikin html heading element idan ku lura ku ga tun da kan heading 1 ya fi heading 2 girma heading 2 ya fi heading 3 girma 3 ya fi 4 5 ya 4 ya fi 5 5 ya fi 6 6 shine na karshe wanda daga shi babu wani kuma heading din daban so bayan wannan element din na heading idan kun lura ga shi mun kawo h1 h2 h3 h4 h5 so wannan a ce musu element na html kuma ana saka su ne ana rafin nasu ne a cikin html tag yanzu sai dai mu zo mu kalli html structure so akwai abin da ake ce mai html structure yaya html yake yaya html yake to a ka'ida kafin a fara yin komai a cikin html kafin idan da a yi a html document kafin a fara yin komai sai an zo an faɗa ma browser cewa wannan rubutun da za yi yana nufin html ne so yaya ake faɗa da browser ya gane cewa lallai wannan document din is a html document abin da za yi shine za a zo nan sai a sa kamar haka za su da yi wannan rubutun da na yi so doc type html so kai tsaye shi doc type html yana da browser cewa wannan abin da za a yi file din gaba ɗayan shi html ne so no need ka ƙara yin wani abu daban kai tsaye da ka saka shi a cikin html ka zo ka saka wannan a ah, wannan ah, ka saka wannan less than din sai ka zo ka saka exclamation mark sai ka sa doc type sai ka sa html sai ka zo ka sa greater than so kai tsere sanar da browser cewa wannan gaba ɗaya abin da za ka yi is a html document so daga nan kuma a cikin html structure akwai html so dole sai mun zo mun defining html kuma again za mu zo sai mu ce html sai mu ce wani language ne za mu yi amfani da shi a cikin html ɗin mato wani yare yare normal language abin shi normal yare za mu ce lang sai mu sa shi haka so idan rubutun da za mu yi za mu yi rubutu da english ne sai mu sa en shine english idan kuma wani yare ne daban duka za mu iya sakawa kowane yare yana da abbreviation nashi da ake sa mai anan idan muka zo sai mu yi haka so wannan kun ga opening tag ne da closing tag ga opening tag nashi nan a sama wannan shine opening tag nashi wannan kuma ana ce mai attribute ka'ida kenan wannan shine attribute wato ka kala ma h eh, eh, eh, ka kala element tag naka wani value ka ƙara ba shi wani valu da zai ɗauki wani abu daban shine ma'anan attribute a cikin html so kun ga ga html ga opening tag ga kuma closing tag so sai mu zo mu yi ƙasa domin duk html element namu za mu rafin nasu ne a cikin wannan abin kaɗai sai mu zo so ka'idan a html akwai head shi kuma head wani guri ne wanda mutum ba zai gan shi ba sai dai kai mai kodin ka gani duk abin da zai yi shi a cikin wajen head ba za a gani ba ba wanda zai gani wato ba zai showing a nan ba wanda ya zai website naka ba zai gani ba amma normally kai za ka gani so za mu zo mu ce head shi ma ga haka so shi ma kun gani so ba za ku nuna muku cewa duk abin da aka yi a nan ba za a gani ba yanzu ba zan zo in ce h1 a ah, kun gani no gashi ana gani no normally bai kamata a gani ba wannan daga browser din nan ne amma duk abin da aka yi a nan kamar a ce nan shine slip kamar mu sauki mu dauki misali da daki mu dauki misali da daki yanzu idan aka yi abu a cikin daki a daki a slip din daki ai wanda yake cikin daki baya ganin abin da yake cikin slip amma kuma a slip din akwai wayoyin wuta akwai wayoyin fanka akwai wayoyin bob da shauransu so shi ma kamar haka a website a wannan head din ana saka wasu abubuwa ne wadda za su yi aiki a cikin website din amma kuma kamar a ce ana saka tushen abubuwan a nan sai kuma a kira abin a cikin website din so shine kamar zaka zo ka ce a zaka saita document zaka saita title naka za ka saita title na a website ɗin gaba ɗaya title so ba zan saita idan ku kalli wannan gudun da na pointing abin nan ku kalli nan za ku ga html.html amma an saita title zai canza ba zan sai title ku gani in sa my paste html code kun ga gashi ya canja ya sa my paste html code so wannan amfanin head kenan amfanin head kenan kuma bayan haka ana saka wasu abubuwan da suka danganci mita abubuwan da idan a su google da search engine za su iya ganin website naka su identifying abubuwan da suke cikin website naka duka ana saka su a cikin head so bayan head a structure na html element akwai body so shi kuma body a nan shine yadda za ka saka komai na website naka a nan za ka saka shi shi na ke ce mai body a structure kenan na html wannan body din shine za ka saka duk abin da yake cikin website naka komai da kake so ya fito za ka zo ka yi h1 naka ka ce my first website h1 naka a ka zo ka yi paragraph naka ka ce a this is my first website creating with html by the help of uh, 99% so ka gani so wannan kenan dangane da gefen body so a body naka anan ne zaka sa komai so bayan wannan structure din akwai kuma wani structure din daban amma shi ba za mu yi bayanin shi yanzu wannan shine main structure na html website element html structure yadda ake son website naka ya kasance kenan a gefen html structure so alhamdulillah mun ga structure na html so yanzu za mu ga formatting uh, test formatting a cikin html test formatting shi kuma shine yadda zaka uh, lugwigwita text naka wato yanayin tsarin rubutun ka yadda za ka ta typography din wato yadda za ka sarrafa shi ka saka shi wannan kalan ka saka shi wancan kalan so a cikin html akwai tsarukan duka da muke gani a cikin idan muna amfani da ah, word a microsoft word mun sa akwai gun da ake sa a test yayi bolding akwai gun da ake sa test yayi italy akwai gun da ake sa test yayi underlining yayi emphasize yayi subscript da shawaransu so shi ma html yana da wannan tsarin din so ba zan nuna mana tsarin mu gan shi yanzu nan kai tsaye idan muka zo a za mu zo mu ce idan muna son test namu yayi bolding za mu zo mu ce a b b za mu yi kawai za mu sa a element na b wato a opening tag b closing tag slash uh, hash b backslash hash b so sai mu zo mu ce uh, this is a ball test so idan mun lura za mu ga cewa rubutunmu ya yi bolding wato rubutunmu ya yi bolding so sannan kuma kada a manta abin da manta man faɗa mana a farko a cikin html akwai wasu element wanda ba sa da makulli wasu ba sa da closing tag irin wayannan element din su ne a break element wanda yake karya rubutu yake sa a rubutu ya karye wato idan kana rubutu misali yanzu idan na ƙara zuwa na ce zan yi na italy in sa rubutu ya yi a yi karkace so na zo na sa haka na ce this is an italic test so in kun lura kun ga rubutun ya haɗe bai kamata a ce rubutun sun haɗe ba kamata a ce ɗayan ya sauko ƙasa so za mu yi amfani da break tag ne kaɗai domin rubutun ya sauko kun ga gashi na yi break tag ya karya ya ba da gap a rubutun so amfanin break tag kenan so bayan italic test kuma akwai akwai akwai akwai emphasize test shine ake saka shi em so za mu zo mu ce this is an emphasize and uh, the size test so wajen sa br agina so kun gani emphasize test so bayan emphasize test kuma akwai akwai strong akwai strong akwai strong this is a strong test so bayan strong kuma akwai a bayan strong kuma muna da muna da structure so akwai strike shi strike yana sa abu ne ya shiga cikin rubutu haka wato wani abu ya yi kamar undulated rubutu zan sa this is a strike test so ko gani so bayan strike truth akwai kuma sai wannan ah, akwai akwai u u shine on the line see this is an on the line test so bayan u ah, akwai akwai maku da yanzu nan ba a supporting nashi amma normally maku shi ma yana aiki kun ga shi ga ya zo da wannan abin nashi ya zo da ya zo da behavior da direction so wannan ana ce musu attribute za mu yi bayani a kansu daga baya so zan zo in sa this is a makiu so this is a MyQ test so mun kalle shi so bayan wannan akwai su da yawa akwai a subscript da subscript duka akwai sub this is a test so bayan wannan akwai kuma sub akwai sub this is a subtest so wannan duka a cikin test formatting duka suna nan kuma ana amfani da su sosai da sosai a shi wannan yana zuwa a sama wannan kuma yana zuwa a ƙasa bambancin su shine kun ga wannan toast din ya zo a sama wannan kuma ya zo a ƙasa so subscript da kuma subscript so a wannan kenan game da html formatting test formatting so bayan test formatting insha Allah za mu yi duba akan list wato list yadda za mu listing abubuwa so shi html yana da list guda biyu yana da types of list nashi guda biyu akwai ordered list wanda list din da yake zuwa da a b da 1 2 3 4 5 6 to a ƙarshe akwai kuma on ordered list list da kuma ke zuwa da bullet in yana da bullet ne kawai za mu ga wani dan digo digo digo ana ce musu bullet in na mu kalle su so bari mu je idan za mu yi list wanda yake ordered list ne za mu zo mu ce ol ol yana nufin ordered list abbreviation so a cikin ol din nan za mu zo sai mu ce li list na farko kenan za mu zo mu ce li kun ga ya bashi 1 uh, this is uh, mu zo mu ce abarba a gwanda a ayaba lemu so wannan a uh, ordered list kenan so sai on ordered list shi kuma on ordered list ana yin shi da ul ne kawai za mu zo mu ce ul kamar haka in muka sa ul sai mu kawo list namu so a uh, gadan a uh, sai mu zo list namu sai mu zo mu ce a mota a babur keke jirgi so kun ga gashi nan kun ga bambancin su wannan yayi 1 2 3 4 wannan kuma yayi a uh, wannan abun yayi bullet in bullet in bullet bullet bullet so a uh, haka ake yin list haka ake yin list ordered list da kuma unordered list sai dai shi ordered list da mu ga cewa ya fara da ol ne ya ƙare ke da kuma ol shi kuma unordered list ul ne ya ƙare ke da ul so wannan kenan game da html list sai kuma anchor test so a uh, anchor test a uh, html shine kaman a uh, linkedin da ya haɗu da wani ko a uh, haɗa a haɗa wani page da wani page za mu iya ce mai kamar link ta wannan page ɗin ka je wancan page ɗin ta wancan page ɗin ka je wancan page ɗin so ya yi kai haka so ta hanyar amfani da ko page da anchor tax ne ake yin haka shi ko tax yana farawa da a ne so a a href wannan attribute kun ga yanzu gashi za mu yi amfani da attribute wannan href attribute shine yake zai ba da location na wajen da kake so ka je location na page ɗin da kake so ka je maybe muna tunanin cewa muna shigan a website website muna ganin pages da yawa a cikin website so mun taba tunanin yadda aka linkin pages ɗin a guri daya yadda kaman a ce daga pagin farko zaka je page na biyu zaka je page na uku zaka je page na hudu to ana amfani da wannan anchors ɗin ne a duk shiga cikin wayannan page kan yanzu bari mu gani yanzu mu ce muna so mu je pages din about about.html sai in zo nan in ce a taɓani na kai ka page ɗin about so a nan wajen kun lura akwai abubuwa guda hudu wanda zan yi muku bayanin su na farko element din nan na riga ne bayanin shi shine element din ko tag element ga shine a wannan opening tag nashi a cikin opening tag nashi kuma akwai attribute attribute din shine href href anan yana nufin location na gudun da kake so ya kai ka location din da kake so idan aka taba nan wajen ka je wani page din kake so ka je shine ka so kashi nan na zo na sa page din da nake so na je idan kun duba a file dina a jerin file dina akwai wannan a jerin file dina akwai wannan abu ina zuwa kun gani a jerin file dina ga about ina nan about.html so a idan na taɓa nan yanzu dai kai na about page ne sai kuma wannan test din shine ake ce mai anchor test so shine test din da yake fitowa wanda ya ba mutum umarnin akan cewa idan ya taba shi zai kai shi wancan guri sai kuma closing tag so abin da nake so na yi mana bayani akan su kenan dama yanzu taba na kai ka page din about din da na taba shi zai kai ni page din about ne gashi na taba shi kun ga gashi ya kawo ni page din about kun gani gashi ya kai ni wani page mai page din about so kun ga na dawo baya yanzu da zan zo ni nan kuma again da zan zo ni in ƙara ƙirƙiran wani page din misali yanzu ba zan zo in creating wani page din daban zo in ce anoza another.html so gashi na kirkiri page din anoza a cikin anoza kuma sai in zo in sa in zo in zo ni in saka a nan in zo in ce ba zan sa shi da h1 uh, ah. this is another page so sai in zo nan wajen sai in zo nan in ce another.html so kai tsaye da na fito da wannan abun nashi a ba zan zo da na taba shi zai kai ni wancan page din na another kun gani ya shi ya ce another page ya shi na dawo na aga na taɓa ya sake ya kai ni so wannan kenan game da html anko tags abin da html anko tag ke yi kenan yanzu za mu je ga tag na a yanzu nan kuma za mu kalli images wato ya ake saka image a cikin html sai shi ma image yana daga cikin html element wanda ba sa da closing tag yana daga cikin html element da ba sa da closing tag kai tsaye za mu zo mu sa img kamar haka in muka sa img a zo mu sa img sai mu sa src sai mu zo a mu kulle shi kawai mu kulle shi haka so kai tsaye zan yi bayanin abubuwa guda biyu a nan shi ma img kamar an tag ko ce img element kamar an tag element yake idan mun lura img din shine asalin element namu src shi kuma attribute ne wanda src nan abin da yake nufi shine source shine source na a hoton yanzu hoton mu yana wani page ne abinda shi wannan abu yake so ya sani kenan so don haka ga nan ma image ga image1.jpg yanzu sai in zo in sa location na hoton image na saka sai in zaɓi hoton gashi kun ga gashi ya ba mu hoton da muke so ga hoton ya bamu sai dai kuma girman hoton ya cika wajen gaba daya babu ma masaka tsinke gashi girman hoton ya cika wajen gaba daya so a cikin a tsarin html img tag nan img tag yana da wasu attribute din da suke za su iya samu mu takaita girman wannan hoto mu takaita girman hoton so daga cikin attribute din akwai attribute na width width ah, zai ba mu ce 50 so zai kai shi 50 pixel in muka zo mu ce mai a ah, ko mu ce 50% so zai kai shi 50% na wannan abin girman shi so haka nan akwai attribute na high wato na tsayi wannan fadi ne width fadi akwai kuma na high shi kuma high shine tsayi muka zo mu zo mu ce 20% so zai ba shi high 20% in muka so mu ce a ah, 50% zai ala ba shi 50% so amma ba za mu saka shi a pixel kawai so kun ga shi mun lallata shi haka amma kuma a nan yana tafiya daidai a zo mu ce 500 kun ga shi mun ƙara shi a nan ma mu zo nan mu ce a 300 pixel kun gani so kun ga abin mun canja mai size shi. so bayan wannan kuma attribute din a cikin duka attribute na img akwai attribute na alt alt abin da yake nufi shine ka ba mu hotonka suna ka ba mu hotonka suna yadda idan aka zo aka buɗe hoton ko da a ce file ɗin hoton ya lalace za a ga sunan hoton sai a tabbatar da cewa ga abin da yake a wajen wajen ce a a wajen ce android phone so yanzu ko da a ce na zo na lalata wannan abin din so abin nan zai fito kun ga gashi sunan da na bayar can ya fito ga idan aka samu matsala a wajen hoto hoton bai fito ba to sunan zai fito yanzu ba zan zo na yi wannan abin an ƙara zuwa kun gani so wannan kenan game da uh, na hoto yadda ake saka hoto a cikin html a uh, sai kuma ɗazun nan uh, mun yi ko in ce mun yi bayani a kan list so akwai wani types of list wanda ya fito sabo ne gaskiya lokacin mu ni ban san da shi ma sai yanzu na sani so shi wannan list ana ce mai description list so wannan list list ne wanda ake saka shi da dl kadai dl ake yi haka so description list kenan akwai description item akwai kuma item din da ke under description item din so wannan yadda yake zuwa shine da ba akwai so za mu zo idan muna so mu defining abu misali muna da list da yawa kamar mu ce muna da list din kayan marmari muna da list din kayan alafi ah, muna da list din kayayyakin gida misali mu zo mu ce a ah, mu zo mu ce muna da list na dabbobin gida dt dt dinnan shine the a uh, uh, description term shine dai defining abin da muke so ya ba mu under wannan mu ce dabbobin gida ko so sai mu zo sai mu zo a ƙarƙashin shi sai mu sa dl muka sa dl a ƙarƙashin dabbobin gida ka sa dl yanzu abin da muka sa a wajen dl din nan zai fitar da shi a ƙasa sai mu zo mu sa a uh, mu zo mu ce a dabbobin gida akwai mage so ya naga baya bayarwa so na yi kuskure nan didi ne so definition time kun gani mage ta zo karkashin wannan so ba zan zo in sa wani abu haka akwai mage akwai akwai kare shi ma na manta ban sa mai haifin ba so sai kuma mu ce to dabbobin daji a ah, dabbobin daji su ma mu zo mu ce didi a muna da zaki muna da kura so wannan shine list na wannan abin list ne wato wanda ake ce musu hierarchical list hierarchical list da irin list nan za ka iya yin shi a cikin wancan list din za ka iya ka yi irin list ɗin nan amma zai baka wahala so amma mafi sauki da zai baka sauki ka yi amfani da wannan description list ɗin ka yi list naka a sauƙaƙe ba tare da ka sha wahala ba so a yanzu za mu kalli table za mu kalli table so gaskiya table a html abu ne mai faɗi so kakatun shi dai dan yi tsayi kamar haka so ana defining table shine kamar mu ce table da zai aje abubuwa various abubuwan mu muna so wannan yana karkashin wannan nan na karkashin wannan wannan na karkashin wannan so table ana tsiga shi akwai tag nashi zamu zo mu ce table so mu ce table kamar haka so wannan mun defining table din kenan mun defining tag tag na table din so dole a table akwai hidden tag akwai hidden akwai gunda zamu specify cewa wannan hidden ne so zamu zo mu sa th wato table hidden haka ake saka shi table hidden th in muka saka shi so th so muka sa th hakan ne na nufin cewa table heading amma kafin mu saka th dole sai mun fara da table row table row shine a uh, row din da zai baka yana zuwa yana zuwa vertically ne wato daga sama zuwa ƙasa daga sama zuwa ƙasa akwai kuma table columns columns su kuma suna zuwa daga gefen dama zuwa gefen hagu wato horizontally haka suke a table yanzu ba zai mu je mu ce tr a shi wannan shine table row so sai mu ce th so zama mu gani so th namu na farko table namu abinda zan fara bashi na farko mu ce ba shi ba shi ba shi mu ce a mu ce list a numbers tukunna number tukunna na farko kenan so sai mu ce mu ce monday monday a tuesday mu ce ma so mu listin kwanakin mako tuesday wednesday thursday lady saturday sai sunday so nan muna so mu yi list din abubuwan da muke so mu yi duka a cikin wa'annan kwanaki kun ga gashi mun listin nasu so akwai abin da na manta shine th a farko so a table heading wannan table heading ne so za mu zo mu ce t head haka sai mu ɗauki wannan mu kawo shi nan ƙarshe wanda idan zai defining cewa wannan table heading ne so sai mu zo table body namu shi kuma sai mu sa t-body t-body sai mu kawo table row namu so wannan table row din shine row a nan table h din shine column kada ku manta table h shine column namu idan muka duba column 1 number column 2 monday column 3 tuesday column gashi nan wednesday thursday ma kun ga sau ɗaya muka sa shi so za mu ƙara zuwa nan shi kuma nan za mu yi amfani da td ne so a uh, table column namu anan za mu yi amfani da td so za mu ce number 1 farko ya fara tafiya a 1 tukunna td ranar monday a da farko mai za mu fara yi za mu ce to ko kuma ba zan ce ba zan yi shi kamar timetable kaman time ba zan yi shi time kawai so ba zan zo in ce karfe takwas daidai me za mu yi karfe takwas daidai a karin kumallo misali kenan karin kumallo so a karin kumallo ranar monday a aha ba karin kumallo ba ranar monday karfe takwas daidai a zan je sa aikin gona ranar monday ranar tuesday makaranta misali ne ranar wednesday a a an je yawo eh mana ranar wednesday ranar thursday kai ranar thursday kuma zan je biki ɗan je biki ranar friday kuma masallaci so a so ranar saturday ina udan yi wanki so ranar sunday dan je yawo so wannan kaga mun yi ɗaya kenan inda sai mu kwashe shaka sai mu sake festing sai mu sake festin sai mu zo nan mu canja date mu ce mu time mu sa karfe goma yanzu amma ba zan canja sauran ba mu kada zuwa mu festin mu kada zuwa mu festin so wannan a nan mun defining table kenan sama kun ga table din yi wani kwai ba style a jikin shi so idan muna so mu styling table namu mu ba shi wani abu daban akwai attribute na table style da kuma a row style da yawa wanda za mu kalle su yanzu nan so da farko bari mu fara attribute na a table width table width shine yanayin fadin table namu ya muke so fadin shi kasance shine za mu define yanzu fadin shi muna son shi a 100 100 percentage ya cika wajen gaba daya kun ga ya bashi fadi 100 percentage sai kuma table border so akwai wani abu table boda shi kuma boda shine zai ba ma table namu boda ya sa shi ya ba shi boda ya yi ta gefe ya ba shi boda a nan ya ba shi boda a can shi kuma ya zamu defining nashi so wannan kai tsaye muna yi da html ne shi yasa ba zan taba css ba in ba ka ba kai tsaye duk wannan abun da a iya yin su da css so zamu zo mu ce bd ko mu ce boda sai mu ce kun ga gashi mun sa boda kun ga gashi ya bashi boda sai mu ce za mu ƙara ma bodan tsayi a kauri mu ce 12 kun ga gashi mun ƙara mai kauri mun so mu ce 4 14 duka mun bashi kauri so ba zan bar shi a boda 5 haka ya fi so wannan kenan sai kuma idan muka so a wajen nan a ina a akwai kolin sufan. akwai kuma a wannan abin mai sunan shi akwai a cell pad dukansu so amma a html yanzu da take amfani da shi ta riga da ta wannan it is it wasu an an an downgrading nashi an downgrading wannan feature din amma har yanzu yana aiki yanzu za mu ga misalin calling span calling span shine a zai ci kamar a ce zaka zaka da kolum naka za ka da girman shi so ba za mu zo nan mu ce wannan th din bari mu ba shi column span ko kuma ba zan ba mu wannan ba ba zan ba wa monday column span a zo in ce a za mu zo mu ce call span kamar haka sai mu sa sunan column ɗin da muke so ya ci yanzu ina son monday ya ci column biyu yanzu monday zai ci column nashi zai aga zai ci column din tuesday ina sa 2 din nan kun gani gashi ya ci column nashi ya ci column din tuesday kuma ga tuesday ya matsa ya je gefe so yanzu tuesday ma kwata kwata ba ba bukatan shi a nan a cire shi kawai column monday ya ci column din tuesday za mu zuwa mu ce monday and tuesday tun da monday ya ci column din tuesday so gwamma a ce monday and tuesday kawai a tare so duka za mu iya zuwa mu ce column span ma so mu saka shi 5 zai ci column din duka kun ga monday ya ci column hudu kenan ya ci column hudu ya ci column biyar kai ga na shiga wasu hudu so amma bari mu bar shi a tudin so bayan column span din nan akwai kuma row span shi kuma row span kamar yadda ake cin column span ta gefen nan na faɗa muku cewa column yana tafiya haka ne shi kuma row na tafiya haka so kamar yadda ake cin column span ta nan gefe haka da yawa so shi kuma row span da ce shi ta nan gefen ne haka da yawa so bari mu gani a wannan ba zo in ce a zo in ce in zo in ce ba zan ba ma ba zan ba mu wannan 8 o'clock din in ba shi rose pan rose pan ba zan ba shi 2 kun ga shi ya ci ya ci kudin ya ci gudun 10 o'clock kun gani in na kai shi fofa fa kun ga ya ci gudun duka ya ci abin gaba ɗaya ya ci kolum ɗin duka su din haka wa'annan kolum ɗin ma ba ma ma bukatan su so sai mu zo mu ciccire su saboda sun lallata mana aiki sun bari wancan ya ci musu gudi gaba ɗaya kun gani gashi shi ɗaya ya gaja wajen gaba ɗaya so wannan kenan game da a table duk da akwai wani designing designing din na table da ake yi amma duka wannan designing din ana yin shi ne wannan kuma da css so yanzu abin da za mu duba table call group table column group shi kuma za mu gaya ya ake aiki so abinda column group yake yi column group wadda ake ce mai kol group a yana kamar yana grouping column ne sai ya ce to ka, yi wani aiki akan iya waɗannan column ɗin da aka grouping nasu so misali shine za mu zo mu ce call Ga shi, mun kawo kol group so yanzu nan sai mu kawo akwai kol kuma da shi call group ba shi aiki shi daya yana amfani da call sai mu zo mu ce a call yanzu a nan sai mu zo kai tsaye sai mu sa span span shine zai dauki daga ina ne zuwa ina ake so a dauki column din daga ina ne zuwa ina za a dauki column din sai mu ce column 2 column 2 uh, dole zan yi amfani da inline css a nan uh, ba zan sa uh, background background color uh, let's say background color let's say she blue so uh, background color blue so kun gani gashi ya dauki iya column 2 kawai kolum guda biyu kadai ya musu wannan aiki ya ɗauki kolum guda biyu to da kolum din a time da kuma kolum na na monday da tuesday ya musu aiki amma sai bai ɗauki wannan ba dan zai kalli wannan kolum din a matsayin wani kolum ne daban zai ɗauke shi a matsayin wani kolum ne daban mai zaman kanshi so shi ma idan muna so idan muna so za mu iya zuwa mu kara ɗaukan wannan mu ce call sai mu zo nan nga sai mu sa tiri in muka saka tiri sai mu zo mu canja kwalo din mu ce ba shi wannan kwalo din kun ga shi kuma wannan ya ɗauki kolum guda uku kolum guda uku daga inda wannan ya fara shi wannan zai fara ɗaukan kolum guda biyu daga farko wannan kuma zai ɗauki kolum guda uku daga yadda wancan ya tsaya so a haka a haka muka ga dama duka za mu iya designing columns namu da shi yanzu ba zan zo a ba zan zo gashi ma mun idar da column din gaba ɗaya sai yanzu in canja gashi kun ga duka mun designing a table namu da wannan column din so wannan kenan game da a column group da call group da table ma gaba ɗaya ma so wannan kenan game da table gaba ɗaya mu je darasi ga na gaba so insha Allah yanzu nan za mu kalli html form so a uh, html form a kamar a ce fom ne wadda mutum zai cike idan ya cike fom din zai dauki data nashi ya tura server na saba na kwamfuta nashi ko kuma na wajen da ya cika wannan fom din so ana fara html fom ne da html tag element mai suna fom. so haka ake zuwa a saka shi to idan aka yi wannan html din a fom din nan so akwai wasu abubuwa wadda suke su ne suke nuna cewa form tag din a yanayin form na abin da za a yi ana saka su a cikin wannan guri so amma kafin a saka su a sani cewa form ya kasu kashi wajen hudu form type ya kasu kashi hudu amma wanda aka wanda zan faɗa mana yanzu nan su ne kashi biyu akwai form type mai suna get a form method za mu zo wajen method za mu zo mu ce yana da attribute attribute na method in muka sa attribute method sai mu sa get so idan muka sa wannan get din yanzu duk abin da za mu shigar da shi a cikin wannan form din so zai bibi url namu ne wato zai adin zai adin akan url na mu da muke yi duk abin da za mu shigar a nan wajen so a bazan bazan ba zan nuna mana misali yanzu dai wannan a yanzu wannan wannan gashi dai muna kallo a url namu ne so ba zan shiga html da html so wannan shine page ɗin da muke ciki yanzu idan na na saka input input type test ko sai in zo a ce mai placeholder a name so name name na so zan yi bayanin wayannan abubuwa guda hudu yanzu nan insha Allahu a value Shurehu Usman so abubuwan da zan yi bayanin su yanzu anan su ne abubuwa guda kwance duka abubuwan input ɗin nan wannan input a element tag ne na html Su yana daga cikin tag waɗanda ba sa da closing tag iya opening tag ne kawai yake da shi baya da closing tag tag din nan kuma attribute ne attribute ne na input din nan wanda yake nuna yanayin a sakon da muke so mu tura saba yaya type na data din da zamu tura wani irin data type ne a'a hoto ne muke so mu tura a'a file ne muke so mu tura a'a rubutu ne a'a date ne a'a wani abun ne daban wanda zan nuna muku su gaba ɗayan su anjima name kuma wannan name din yana ɗaukan duk abin da muka saka a nan so da shi ne za mu yi amfani saba ya gane data type ya gane input nan namu a saba da shi ne za a dinga kiran shi da shi a saba namu wannan placeholder din kuma da muka saka wato suna ne kawai ko in ce a wani abu ne wanda yake blank ne zai fito a nan a matsayin ya dinga indicating mana cewa wannan form din fa ga abin da ake so a saka mai so ba zan share wannan abun za mu gan shi kun gani gashi name in na ga dama zan iya zuwa in sa your name so sai in share wannan kun ga ga your name nan ya fito so wannan abin da yake faɗa mana kai tsaye placeholder rubutu ne wanda za ka saka ya fito a cikin form naka amma kuma ba ingantar ba tabbataccen rubutu ba ne shi kuma value wannan value ɗin shi ma attribute ne na input wanda kai tsaye yake ba ma form naka value wanda in kaso za ka iya canja balo din kamar yadda za ku gani kai tsaye gashi ya ba mu fam dina wannan balo din da na saka ya ba shi balo na shirai usman amma idan na ga dama zan iya zuwa in canja in sa shirai so in ko na submitin fam din zai tafi sai abu na gaba shine submit za mu zo mu sa input type submit so kun ga anan ma kadai kun ga abin da nake faɗa muku kun ga na canja tab yanzu daga test zuwa submit wanda ya canja kuma abin da ya canja yanayin input namu yanzu input namu ya koma submit yanzu idan na submitin wannan abin zai tafi zuwa a server dina yanzu get method get method da za mu yi amfani da shi wato a shi yanayin abu ne na form a nan wajen a form za mu yi bayanin shi akan cewa idan aka submitin nashi a form aka yi amfani da form aka amfani da shi a cikin form so yana ɗaukan data ne yake appending data ɗin akan url naka kuma data ɗin ana iya gani kowa zai iya ba wanda yake submitting na zai iya ganin data nashi akan url nashi wato abin nufi a nan shine abinda na saka na submitting nashi a nan in dai ta hanyar amfani da get method ne so zai appending nashi akan wannan data ɗin so amma za mu gani na taba submit kun ga gashi ya sa question mark ya sa name wannan name din da kuke gani ya zo ne daga nan da zan canja wannan da ba zai fito name ba yanzu ba zan canja shi sa mai suna shake faɗa muku cewa shi wannan shine abin da saba yake ganin form naka da shi duk abin da kai a nan wajen so da saba da shi zai gane input na form naka so yanzu ba zan zo in ƙara abdulaziz abdulaziz ba zan submitting so kun ga gashi ya canja shi ya koma suna equals to abdul aziz usman Abdulaziz. Yanzu da a ce a PHP muke da zan iya amfani da get a da get parameter na PHP in kira wannan abin ya fito in kira shi ya fito a nan wajen amma wannan ba darasin PHP ba ne darasin a HTML ne. So na biyu form method type na biyu shine post. So shi kuma post a ɓoye yake ba a ganin shi sai dai saba take gani shi idan kana so ka gan shi dole sai ka yi amfani da wasu programming language wanda suke iya a accessing saba, to ta haka ne kaɗai za ka iya ganin abin da ka mitin? kuma shi a ingancin form kan post method shine shi post method baya da limit na ɗaukan data amma get method akwai limit na shi akwai limit nashi sannan ba amfani da get method wajen shigar da username da kuma password da wannan wannan saboda yana nunawa a nan wajen kuma ta haka ana iya yin cross-site scripting a ana iya yin sss attack so shi yasa ake amfani da post akan kusan kowane irin yanayin form an fi amfani da post iya inda ake amfani da get yawanci shine wajen searching wajen bude website da, sauransu so yanzu mun kalli cewa gaba ɗaya waɗannan mun kalle su yanzu ba za mu kalle su kuma a haɗe a waje guda so yanzu gashi wannan shine a input element gaba ɗaya na html input element nasu kuma insha Allahu zan yi muku bayanin su ɗaya bayan ɗaya da farko amma ba zan kawo method ɗina method ɗina in ce post ko kuma ba zan bar shi a get method ɗina get action ba na san ban yi muku bayanin action ba so action shine muke so mu ce page ɗin da idan muka submitin zai kai mu wani page ne muke so ya kai mu bayan mun submitin wannan data din shine action za mu iya zuwa mu ce a wani page za mu ce about.html so amma idan ya kai mu wannan page ɗin kuma zai kai mu da data din ne zai kai mu zai kai mu page ɗin da data ɗin yanzu da za mu submitin wannan form ɗin da zai kai mu wannan page ɗin data ɗin ba za mu gani ba zan goya taɓa submit ku gani kun ga gashi ya kawo ni wannan page ɗin kuma ga data ɗin gaba ɗaya kun kalle su ga su a nan wajen so wannan kenan akan akwai wasu attribute daban da ake saka su a nan wajen wanda wannan attribute ɗin gaskiya ba za mu yi bayanin su yanzu ba kasancewa ina so ba na son wannan bidiyo ya yi tsayi sosai so label a nan wajen label a cikin html form yana nuna cewa sunan input naka ne wato yana haɗa ne da input naka yana nuna cewa sunan input naka shi yasa ake so duk sunan da duk abin da ka saka a fo din nan wannan a attribute ne na label fo duk abin da ka saka shi a nan ya kasance kuma shine id na a wannan element din shine id na wannan input din kun ga gashi nem-nem so wannan ka binding sunan da kuma input naka input type na test zai baka daman ka rubuta kowane irin rubutu a ciki tun daga kan a suna komai za ka iya sakawa a ciki lambobi da komai kana iya sakawa a ciki sai input type namu na biyu shine input type password shi kuma input type password zai baka daman ka rubuta abu ne amma kuma zai haidin abin a matsayin password misali gashi ina rubutu kun ga amma yana haidin rubutun ba a ganin menene nake rubutawa amma da a ce a test ne nake rubutun nan da zai fitar a dinga ganin abin da nake rubutawa sai input type na number input type na number input type na number shi kuma zai baka zaman shigar da number ne zalla iya integers number da kuma a float number in dai number ne zai shiga integers ne float ne double ne komai zai iya shiga so shine anan za mu kalle shi mu zo kun ga ku gashi ina rubutu ina son sa e amma e ya ki shiga so iya number ne zai iya shiga nan kuma za iya incrementing za iya decrementing so input type na number kenan sai input type na email shi kuma input type na email a input ne wanda zai baka zai shigar maka da email kaɗai zai dauki iya form na email ne idan ka saka wani abu ba email ba zai dauke shi ba so a kun gani a gmail amma so iya email ne zai dauka an ka saka wani abu ba email ba Uh, ba zai dauke shi ba ba zai kalle shi ma a matsayin cewa uh, it is uh, wannan abun ba so sai input type na date shi kuma input type na date zai baka dama ne ka selecting date kawai zai baka dama ne ka selecting date based on it is format na day a farko month a tsakiya sai yi a ƙarshe ga gashi ana selecting date so sai input type na file wannan input type na file din shi kuma zai baka daman ka selecting file ne kowane irin file tun daga kan hoto a waka bidiyo da shauransu idan za a uploading so ta haka ake uploading nasu ta wannan input file din ta haka ake uploading nasu zuwa cikin server na computer ko server na hosting so in muka taba shi galla zai ce mu selecting kun ga na selecting kuma ga sunan abin da selecting din ya fito so wannan kenan akan input type na file sai input type na hidden type na hidden shi yana nan amma ba za ku taɓa ganin shi ba abu ne wanda yake ɓoye type ne wanda input ne wanda yake ɓoye amma kuma idan aka wannan abin nashi value nashi yana tafiya mu kalli value mu kalli name nashi da na kashi ba zan ce hid hid yanzu idan na submitin za ku kalle shi ya fito a cikin ajerin nan wajen ba za mu gani kun ga ga hid din kun gan kun ga gashi anan ya fito so amma kuma a ɓoye yake ba a ganin shi shi baya fitowa Sosai na wannan shine input type na month input type na month so month namu gashi za ka zo zai baka daman ka zaɓi wata ne kawai zai baka daman ka zaɓi month based on shekaran da kake ko wani shekara daban gashi nan ko wani shekara ka taɓa shi ga month nashi nan zai baka so bayan wannan kuma akwai input type na range shi kuma range din nan zai baka daman ka dinga jan wannan abin da in dama ka gan shi gaba in ka dama ka kai shi baya based ina da percentage in da yake bi a haka yana da percentage ɗin da yake bi misali idan kana so ka yi wani abu ka bashi 5% ko 10% to wannan abin ɗin ne yake bin wannan percentage ɗin sai an submitin nashi da ka ga ya bi wannan percentage ɗin yanzu misali ba zan zo nan in sa range range ranger ba zan bar shi a range din so yanzu a nan haka da muka kawo shi ba zan mu submitin mu ga how, how many percentage zai bashi kun ga gashi ya bashi 43 percentage so amfanin a range kenan so bayan wannan akwai search shi kuma dama type na search normal ba kusan ba shi da bambanci da type na test ba shi da bambanci da wannan a type na test din so abin da yake yi duka kusan yawanci shi ma haka yake yana ɗaukan kowane kalan rubutu da kowane kalan wannan abin duka yana ɗauka gashi nan zai ɗauki kowane kala so a bambancin su kawai shine shi wannan baya ba dama a yi cancel shi kuma wannan kun ga ya ba da icon na cancel wanda in ka danna shi zai a cancel nasu gaba daya so bambancin su kenan ni dai a waje na so bayan wannan akwai tel akwai kuma na akwai a input type input type method wanda shi kuma input type ne wanda ake amfani da shi idan za a saka number a cikin a cikin ana son a tin telephone number telephone telephone number so sai a zo a sa input type tel so sai a zo wajen nan a saka wannan a telephone number din so shi ma akwai a gashi nan shi ma yana iya ɗaukan har da abcd da shauransu so a bayan wannan akwai input type na time input type na time shi kuma iya time yake ɗauka iya time kadai time ne kawai zai baka time na wato lokaci zai baka kadai so gashi nan gashi based on, uh, based on 24 hours gashi sha biyu da minti 31 so shikenan akwai input type na url input type na url shi kuma shi ma kamar irin test ne a kamar test yake zai baka daman ka saka komai a ciki a ka shigar da shi ka dura shi zuwa nan gaba zuwa nan amma normally ana shigar da url ne kamar haka a shigar da shi cikin shi so bayan wannan akwai input type na week input type na week a nan da muke ganin shi week a wanda yake nufin sati zai baka daman ka selecting week based on uh, wannan abin da kake ciki ka selecting wani week dai gashi nan gashi nan nawa ne kake so ka selecting based on wannan watan haka zaka tafiya wani wata daban haka yi tafiya shekara na wani watan daban a June a 2026 gashi nan ga week nashi so bayan wannan sai radio radio button button ne wanda yake baka daman a cikin abubuwa da yawa ka selecting guda ɗaya tal a cikin abubuwa da yawa ka selecting guda ɗaya shi ne ce gender ga nan gender ga male ga female yanzu kun gani gender ga male ga female idan dan selecting male so na selecting female a selecting din zai bar kan male ya koma kan female kun ga a'a yana ga abin ya yi wannan abin uh, ok ban saka musu name ba o ban saka name ba so ban saka name ba uh, ban zo in sa gender so kun gani male yanzu yana kan male nan na dawo da shi kan female ya zo kan female so bayan wannan akwai input type na select select shi ma kuma kaman a radio button ne sai dai shi yana baka shi a kamar a ce a jere ne so zai ce ka selecting abubuwa inda shi yana ce ka country nan ga Nigeria ga Kenya ga Ghana a to na sun selecting wani a cikin su to sun selecting ɗaya ne a cikin su so na selecting Kenya na selecting Nigeria so select yana da wani yaro ko in ce yana da wani yana da ƴaƴa wanda ake amfani da su ake selecting nashi asalin element ɗin ga shi select ne amma ga yaron shi option so wannan tag na a uh, input tag, tag na option din nan so shine yake select yake nuna cewa ana so a saka wani yaro a cikin select element namu so gashi an kawo option sai a bashi value wannan shine value din da zai nuna idan an selecting nashi a nan wajen a cikin a namu wannan shine value din abinda kuma idan mu zai gani a nan shine wannan so gashi mun closing wannan wannan wajen yanzu misali wajen nuna mana misali zahiriya yanzu Najeriya da na selecting Najeriya ko idan na submitting nata mu zo nan wajen country mu zo mu ga country kun ga ga Najeriya kun gandi ga Nigeria to small letter alhali anan capital letter ne so yana bin value da ke nan ne ko da anan na canja shi ya koma 1 to a can haka zai bi so wannan kenan sai kuma box so check box abu ne kaman a ce zai baka abu ne da yawa ka cikin nasu kowanne za ka iya cikin kowanne kana iya cikin ba zan kara su su dan yawa kaɗan ba zan kara su su dan yawa kaɗan ko in zo in ce yawwa ko kawai anan in zo in ce ah, ina so na binding nasu ne na binding nasu da wannan abin nasu so uh, gani a ka ga dama za ka yi selecting wannan ka ƙara selecting wannan duka za ka iya selecting nasu a lokaci daya kuma ka submit nasu duka za su je zuwa cikin wannan abin naka kawai abin da za lura shine name din nan wannan value din dole zai tafi so shine zai tafi zuwa saba wannan wajen da na da na highlighting shine zai je zuwa saba so a wannan a gefen wannan abu sannan muna iya mu zo mu ce su zo direct a selecting wato su zo a selecting za mu zo nan ne mu sa a check oh, oh. na input na select din gashi nan a karshen shi sai mu zo mu sa check so kun ga selecting wannan direct za su zo a selecting kenan haka shi ma za mu iya ma radio button haka a radio button radio button shi ma za mu iya mai haka mu zo mu ce a check sannan kun ga dare ya selecting mail haka shi ma select za mu iya zuwa mu mai haka mu zo nan mu sa selected selected kun ga dare a ba zan cire Najeriya tunda shine a farko ba zan sa Ghana kun ga dare ya selecting Ghana so a yadda ake selecting kenan haka kuma muna iya disabling abu mutum ya gani amma ba daman ya taba ba daman ya taba shine za zo a ce a kaman haka ba zan zo ma wajen telephone a input type karke kawai sai ka zo ka sa disable so kun ga telefon kun ga ya koma disable gashi ina so in taba shi amma ba dama a wannan kenan so sai na karshe guda biyu su ne submit input type submit wanda zai baka daman ka submitin sai input type reset wanda zai resetin ma gaba daya abubuwan da ka saka a nan wajen a shi ya resetin nasu so wannan kenan akan input form element na html gaba daya akwai wani aikin da zan bayar wanda nake so ta hanyar amfani da wannan darasi da muka yi mutum ya kokarta ya yi irin shi mu gani ya yi irin shi sak idan ya yi sai ya turo shi zuwa cikin zuwa cikin mu gani ko group namu na php from zero to hero so a daidai lokacin da nake so na katse wannan abun akan html akan form element na tuno da wani element da na manta da shi guda daya so amma shi baya cikin jerin input ne shi yasa na manta shi so kamar a ce muna so mu saka address so kun san address abu ne mai yawa kuma duka input din nan akwai limit na abubuwan da suke dauka ko ce a'a babu limit amma kuma za ku ga abun ya da ai ba daman a bude su so nan ne a za yi amfani da testeria a testeria za mu yi amfani da testeria testeria shi ma a duk abin da ya shi yana zuwa da name za mu yi amfani da testeria ba zan zo in saka a bl bl sai mu zo mu ce label address so kunga wannan shi it is a wannan it is flexible za mu iya flexing nashi mu sa shi haka mu sa haka mu haka so duk abin da muka saka a nan muka sami ta nashi shi ma zai je cikin wannan abin namu so abin da na manta da shi kenan wannan tafsiri sai dai shi yana da opening tag kuma yana da closing tag kuma shi ba wani sa mai placeholder kuma shi yana da wasu ga call 30 ga wannan amma na zo na cire shi zai koma normal yana da attribute na 30 coltat yana nuna cewa columns shi su koma 30 wato columns kada ku manta a karatun na table shi ce duk wani abin da ya gefen nan shine column so anan anan column yana nuna cewa fadin shi fadi rows shi kuma tsayi ke yana nuna cewa tsayin shi yanzu ba zai rage shi ya koma a goma kun ga gashi na rage fadin ya koma goma to in na cire ma gaba ɗaya fa so zai je wannan abun inda ah, automatic shi ma tsayin ba zan cire shi kawai kun ga ya je automatic so wannan kenan a kuma sai abin da nake so na ce a je a yi irin su a ga sunan insha Allahu so wannan ne nake so a mu su je su kalle shi da kyau yadda yake yanzu nan sai a je a yi irin wannan kar a damu wajen wannan button din ko in dai ka iya css sai ka yi shi haka in baka yi ba kawai ka yi shi kamar haka kawai sai ka turo a wannan ɗaya kenan sai na biyu ga na biyun nan shine wannan so shi ma ka yi kaman haka kaman ka kaman irin wannan da muka yi duka na yi amfani da wannan abin nasu gashi an faɗa kuma su ma ka saka musu wannan placeholder ɗin fa a saka wannan placeholder ɗin da yake ciki kuma wannan kun ga drop down ne select ne aka yi amfani da shi so bayan wannan kuma sai na ƙarshen shine wannan so na ƙarshen ba zai buɗe magani yes so ga na ƙarshen na ƙarshen shine wannan shi ma duka sai a yi shi sai a turo min insha Allah so zan tsumaye ku na ga kun turo na bar lafiya Uh, insha Allah yanzu kuma za mu yi bayani ne akan block division a akan block and inline a inline element so block uh, block element shine duk wani element a cikin php uh, a cikin html kai wadda yake idan idan aka kawo shi idan za a sake kawo wani irin shi to dole sai ya karya wannan layin wannan sai ya fito a ƙasa misali kamar paragraph tag zan ce this is a paragraph so paragraph blocked block ne a block element ne domin idan da zan sake kawo wani irin shi to wannan sai dai ya fito a ƙasa ba za su fito a layi ɗaya ba kun gani hakan ne mai da shi block element amma kamar irin su input a irin su a tag irin wannan ball tag ball tag dukansu wannan inline tag ne saboda su suna tafiya ne a layi a this ba ku gani da italy is Portugal and Italy kun gani duka a layi ɗaya suka fito to shi yasa ake ce musu a wannan shine block tag block tag wannan kuma element a inline element ne so a nan za mu yi bayani akan division division tag so division tag wanda aka fi sani shi da div div so element ne na html wanda yake ake amfani da shi domin creating a section domin creating section na wani na wasu abubuwa ko kuma a grouping element ne a grouping html element gaba daya a ciki so shi baya da wani minin baya da komai kawai amfanin shi kenan kawai a grouping html a kuma creating section ya amfanin shi kenan so shi yasa idan aka saka shi sai kaga an zo an ce a paragraph sai a zo a yi rubutu a cikin shi a ce a h2 a shari'a usman kun gaba abin da ya fito paragraph a I am currently living in Sarawa state kefi so kun ga ba wani abin da ya fito so wannan shine a division tag ko a ce div tag ma duka duka ake kiran shi so amma an fi ganin sanin shi da div tag kawai amfanin shi ne idan aka rufin abu sai a yi amfani da css yawanci ana ana creating css ne akan shi sai a zo a class a sa mai class sai a mai duk wani abu na css da ake so a yanzu ba za ba mana bayani akan css bane shi yasa ba zan yi wani abu anan ba zan bar shi sai na gaba kuma shine na inline wannan shine yake ake amfani da shi yayin creating block element yanzu na ƙara ɗaukan shi na saka shi a ƙasa kun ga zai creating na ƙara ɗaukan shi ba zan copy na shi idan na pasting na shi again kun ga creating guda biyu to akwai na inline element shi kuma ana ce mai span span ake ce mai so shine ake zuwa shi ma aka ake saka shi span so sai a yi duk wani inline element da za a yi shi ma ba wani abin da yake samu element karna cewa za a grouping inline element a waje daya kawai abin da yake nunawa kenan so uh, this is a kun gaba wani abu ya yi ba idan da zan ƙara ɗaukan wannan in ƙara copy nashi in ƙara wannan abun nashi paste nashi duka zai fito a layi ɗaya kun gani a layi ɗaya a layi ɗaya so abin kenan a division element da kuma a span element duka suna kishiyantan juna ne suna kishiyantan juna so wannan kenan a kansu so sai abu na gaba da za mu yi bayani a kai shine attribute so attribute a amma kafin mu yi bayani akan attribute ba zai yi bayani akan comment comment ya kamata a ce tun farkon darasin ne mun yi bayani akan shi amma ni na manta da shi ma kwata kwata so comment shine a idan kana programming ko kuma kana rubuta code so kana so ka dinga indicating abin da ka yi so zaka dinga amfani da comment ka dinga indicating shi comment baya fitowa mutum baya taba gani sai dai kai da kake rubuta code naka ka gani so zaka zo ka saka shi haka ake sa comment a cikin html kowane programming language yana da yadda ake comment a cikin shi amma na html haka ake yi haka ake yin comment comment din sai kai abin da za ka yi anan, yanzu wannan na yi comment kenan ba zan ce me zan yi anan, me zan yi sai in ce ah, bayani akan bayani akan mene bayani akan a ah, attributes so bayani akan attributes akan mene html attribute html attribute so wannan comment kenan kun ga gashi bai fito anan ba amma kuma gashi yana nan sannan ana amfani da comment ta hanyoyi guda biyu kamar na kun ga wannan code ne wanda na yi shi kwanakin baya so bana son na share code din kuma bana son ya fito anan so za ka yi amfani da comment sai ka rufe shi yadda ba zai shagu ba kuma ba zai fito ba eh, kun gani gashi na bude comment kun ga na bude shi da comment kun ga na rufe shi da comment na koma da shi gidan jiya da comment so a aikin comment kenan kadai a cikin kowane programming language ba ma ba ma php ba kuma shi a html baya da wani single line comment ko kuma double comment a'a comment na shi duka single ne kuma double ne duka wannan in ka karya shi duka gashi zai je ba wani single line ko kuma multiple line so a bayani akan attribute shine ma fita muku cewa attribute wani value ne daban wanda yake fitowa akan elemental misali span so span zan bashi zan jirance mai attribute style attribute na style din nan kuma css ne wannan zan ce is a span this is a span attribute nan kuma css ne so wannan anan shine attribute din shi yana ƙara ma yana ƙara ma element wani value ne daban yana ƙara ma element wani value to shi ma attribute din yana da value attribute value attribute nashi shine abin da aka saka anan shine value attribute nashi misali mu zo mu ce color a tunda na ce muku css ne color red ga mai da color red to wannan color da muka saka din wannan color da muka saka shi na gelshe mai value attribute a cikin wannan abu so wannan kenan akan attribute yanzu kuma za mu yi bayani akan nested element a cikin html so yanzu ba zan zo in canja comment ina ya koma a ko kuma in dawo da shi ba zan commentin wannan so kun gani a sai in zuwa nan eh, sake in ce a bayani akan nested element so nested element ba wani abu bane ba kawai kawai ka yi wani html element ne a cikin wani html element shikenan a shi na ke nufi da nested element misali yanzu a cikin a misali yanzu a cikin paragraph a cikin paragraph sai na zo kun ga element ne mai zaman kanshi paragraph sai na zo sai na yi h2 a cikin shi sai na yi h2 na ce kun ga na yi h2 a cikin paragraph hidintu a cikin paragraph kun ga na hidintu a cikin paragraph misali shi ma a cikin hidintu ɗin din sai yanzu in sake yin wani paragraph in kada in yi wani a element din daban so wani element kuke tunanin zan yi sai in ce ba zan yi ul element kun gani gashi duka fa a cikin h zan yi so gashi yes kun gani duka a cikin h2 na yi wannan element din so ana iya yin nested element da yawa za ka iya nesting element naka a cikin wani element din ka ada nesting wannan element din a cikin wani element din so it is allowed kuma ba shi da wani a wannan abun a cikin html so a wannan kenan so bayani na gaba kuma a yanzu za mu yi bayani akan meta tag na html mita su ne a mun fara bayani a kansu a farkon daga sunan namu na ce muku tag ne wasu wanda ake saka su a head section na element head section wanda ba a ganin su amma kuma a suna nan abin shi suna contributing ma body na html element duk na bayani akan structure ne da ya kamata akan html structure na ce muku so a uh, meter element akwai meter in za a saka su a nan ake saka su a wajen h din nan so ba zan zo in fara saka su akwai mita chasset meter mita encode akwai mita mita chasset so wani irin chasset muke so mu bayar ut 8 so wannan zai kalli abin mu duka encoding nashi kuma dama mita it is something a wannan abun something that it is baya da closing tag ba so bayan wannan akwai mita akwai mita uh, mita compatibility zai duba compatibility na wannan abin namu na browser namu so bayan mita compatibility akwai mita akwai meter viewport akwai meter viewport shine wannan zai scaling web namu zai scaling page namu zuwa a mobile friendly so bayan shi akwai mita refresh wannan zai sa abin ya dinga refresh ya dinga duk lokacin da ka danna refresh din nan ka refreshin so anan zai sa cewa an refreshin nashi sau biyar alhalin kai ka refreshin sau ɗaya ne shi kuma ya ce ya refreshin sau biyar so a bayan wannan akwai mita a utf shine dai duka wancan da na yi a chassis din nan duka kusan wannan content tab yawan cewa content tab din it is chassis utf-8 a wannan encoding code ne na wannan abun so bayan shi kuma akwai ut akwai meter redirect wanda zai redirecting naka zuwa wani page din daban so wannan zai nan na saka url so da na shiga page din da na yi refreshing page din zai redirect dina zuwa page din da na saka shi ana wannan mita din kenan so bayan wannan mita din akwai mita da yawa gaskiya akwai mita title akwai mita description kun ga akwai mita yana daukan nan yana daukan wannan a nan na zo na saka a ah, this is a from something something tutorial akwai wanda anan ake saka title akwai suna nan da yawa gaskiya akwai wanda ake saka canonical url canonical url duka so a uh, wannan dangane da mita kenan so suna nan da yawa a uh, wasu na manta su ma amma dai suna nan kuma dole ma musamman wannan vport ɗin da chasset dole idan mutum zai yi aikin website dole sai ya saka su so wannan kenan akan mita yanzu bari mu kalli structure na website structure na website shine yadda ake son website ya kasance website na kai kasance to gaskiya a ka'ida bayan duk kayi wannan a yadda ake son tsarin website naka ya kasance ana son tsarin website naka ya bi wannan structure din saboda bin wannan structure din da zan yi bayani a kai shine zai saka website naka ya kasance daga cikin a ya kasance daga cikin a wannan me zan ce musu a search engine su kalli content na website naka da kyau su kalli content cewa an tsara website din da kyau uh, so za mu yi amfani da semantic html element uh, su ne akwai header header wanda shi kawai zai defining cewa abubuwan da suke saman website naka misali yanzu in ce sunan website dina a uh, shurai 99% so daya ya naga so so kamar in zo in ce hida a shirin 99% sai in zo in ce a zo in ce about about contact kuma wannan in ce home kawai contact about so wannan ne yana cewa hida na website dina kenan heda na site ina sai kuma in ƙara zuwa bayan na gama heda to kai tsaye ma a ƙa'ida na website idan ka gama heda ina za ka je main wato main ɗin main na website naka to sai ka sa mai main shi ma so anan sai ka yi duk abubuwan da za ka yi na website naka amma kuma idan za ka buɗe idan kuma anan kana so ka buɗe kamar a ce blog type a wani rubutu haka ko kuma a kamar a ce kana da gefe da yawa akwai gefen bayani da yake a kanka akwai gefen da yake bayani akan wani abunka to shi kuma ana so ka yi amfani da section ka yi amfani da wannan abin section don ka yi amfani da section sai ka zo a ka bude section daya sai ka zo ka ce to section din nan a za ka yi bayani akan about about you ne sai ka zo nan ka yi ta bayaninka bla bla bla bla bla so zan yi amfani da lolem ipsum a sai ka yi bayanin ka gashi nan so aka kuma za ka yi zuwa ka ce section na biyu a section na biyu me za ka yi shi kuma section na biyu sai ka ce ai wannan section din zan yi article ne wato article za ka yi rubutu akan wani abu kai dai idan abu ya ga article din na nufin cewa rubutu ne za ka yi akan wani abu sai ka zo ka sa h2 naka sai ka sa a lorem ipsum so ba misali kamar a ce title na article din sai ka zo ka kawo div naka sai ka ara zuwa ka saka wannan abun sai ka kawo lorem ipsum naka ka ara zuwa hmm, lorem ipsum naka sai kuma a ƙarshe bayan duk ka gama wannan ka gama saka article naka sai kuma ka yi ƙasa a ah, wannan ya kamata a ce ya je a matsayin h4 ne to bayan duk ka gama kuma sai ka yi ƙasa sai ka zo shi kuma sai ka sa futa shi kuma futa shi nuna cewa wannan ƙasan website naka ne wato ƙasan website naka so a ƙasan website naka wanda ba komai sai ka zo ka ce to center ina so abubuwan nan su yi center sai ka zo ka ce a ka zo ka ce ko kuma kafin nan ka zo ka ce kawo min wannan tag din wanda yake karya rubutu ƙasa sai ka zo ka ce to kawo min wannan wanda yake wannan abun a again kuma a ka ƙara so sunan website na kafa sai ka ce shekarar da ka buɗe shi ba kasa sai ka sa a all right reserve so shikenan a wannan shine structure ne da ake son good website ya kasance a na ce good website ina nufin website mai kyau amma an kasan website naka ba za ka yi website mai kyau to kana yi yin shi ko yaya amma wannan structure din da na yi shine wato a samu header na farko a samu main na biyu a samu section a section din sai a samu article ko wani abu makamancin haka sai kuma a samu footer so wannan shine structure na good website so wayannan abubuwan da na amfani da su na ce musu semantic html element duka za ka iya designing nasu a can sama so wannan kenan a kun ga gashi yanzu yanzu nan kusan har na dan yi rabin website a zan iya cewa rabin website har na dan yi rabin website ta hanyar amfani da wayannan abubuwan kadai so shine idan muka duba annan aikin namu da muka yi wanda ko ce wannan aikin nawa da nayi a za ku kalli cewa kun ga ga header nan kun ga ga header kun ga ga section kun ga section ko kun ga section kun ganin duk section ne kun ga kowane section akwai bayani akan shi kun ga shi ma ga futa har futa shi ma a section aka yi shi so haka ake so website ya je yana da section yana da heading yana da wannan abin mai sunan shi m din nan a main da shauransu so a ba zan so wannan kenan game da HTML semantic element so sai kuma kusan darasin mu na karshe shine za mu yi bayani akan HTML a html multimedia embedding yadda za mu saka su audio su videos a cikin wannan abin namu uh, so za mu yi bayani akan uh, wannan abin kamar yadda na faɗa audio idan za a saka wasu file kamar a ce video da audio multimedia file dai abinda za a iya gani motion pictures ko kuma a sound sound audio so ya dai a saka su a cikin html mutum ya kalle su anan har ma ya play nasu ya ji abin da suke faɗa so abin da akwai audio a html 5 element wanda yanzu da shi muke amfani da shi html version 5 so ya zo da wannan duka tsarin a cikin a sauƙaƙe inda za a yi ko kawai audio za mu zo mu saka zai saka mana su kamar haka so akwai wannan na audio src wanda shi audio src nan da mun taka shi kawai hakan nan wajen src nan kawai za mu zo mu saka abinmu eh? a ba wannan ba ne za mu zo mu sa audio so ba src ba ne so za mu buɗe element a tag ɗin kamar haka sai mu zo mu sa haka so mun bude element na audio kenan so a cikin shi akwai akwai yana da wasu ƴaƴa shi ma da farko akwai source wanda source shine zai ba mu source shine yake nuna source na wajen da zamu je a saka na inda zamu selecting audio file din so akwai src shine wajen selecting wannan file din a wannan abun so akwai type wani irin wani irin wani irin audio ne type nashi so mu ce audio uh, slash da yake mp3 ne sa mpeg so uh, shine type nashi kenan so na kulle so uh, a nan da muka saka shi kamar haka so uh, ogg so wannan rubutu ne nake rubutawa yau browser zai fito ne a idan browser naka baya supporting audio so da ga wannan rubutun yanzu ba zan zo in fitar da so na sa control din nan kun ga gashi file ɗina ya fito a nan na play nashi gashi yana playing amma ni dai ba na jin komai so abin da ya sa ba na jin komai yana cikin ta ba na so a wannan kenan akan yadda ake saka audio so don haka kuma bayan mun sa wannan control din yana fitar da wayannan abubuwan shine yake fitar da su za mu zuwa mu ce autoplay autoplay zai saka shi ya fara aiki direct ne kai tsaye ya fara playing da kanshi amma sai ya tsaya an yi playing nashi ba ka zo ka buɗe session din tinkin mai gashi ya tsibire kan ya fara playing nashi ba shi ne kamar yanzu so ya na gabe autoplay kan anan ba so ban san me yasa bai yi autoplay din anan ba amma normally wannan tag din shine yake saka shi yayi autoplay idan aka rubuta autoplay anan so kai tsaye da an shiga wannan abin nashi zai fara playing kai tsaye da kanshi ma so a wannan kenan a gefen a gefen audio so sauran na bidiyo shi ma za mu kalle shi kusan abu ne kusan yanayi iri ɗaya so kusan yadda muka yi na wannan shi ma kusan haka ake yin na video so shi kuma za mu zo mu ce video video uh, ah, sai mu zo mu ce controls so mun ba mu video din mun fito da shi kenan sai mu zo mu kawo source na video din a ah, source src sai mu so wani irin bidiyo ne gashi nan har ya fara so ah, shi na selecting video din kun ga wani video din so type wani iri ne sai mu ce a ah, ce video ne kuma mp4 so wannan kenan sai mu zo nan da yake shi gaskiya ana iya samai ana iya bin shi da attribute so za mu samai attribute inda kun ga ai yayi faɗi da yawa so akwai attribute na width da ake bashi so da mu bashi kun ga na bashi na rage mai width so ana iya bashi duka kuma high wato tsayi misali zan iya ce mai 10 ah, kun gani so amma ba zan bashi a iya width kawai ko kuma shi ma a bashi high din high ba zan bashi 10 a 100% kawai so kun ga shi ma ana iya a zuwa a nan a saka mai wannan test din so kuma idan test ne ya fito yana nufin cewa it is not supported wato browser naka baya supporting video so ana iya zuwa a playin nashi kun gani gashi nan duka so wannan kenan dangane da dangane da kuma shi ma duka ana iya samun autoplay autoplay duka ana iya samun autoplay gashi nan su so wannan kenan dangane da html multimedia a ah, kuma insha Allah ina jin anan ne muka karkare da wannan darasin gaba ɗaya akan html so a darasin za ku gana na sauri sauri gudu gudu so shi html gaskiya ba ma wani abu ne wanda mutum zai ɗauki lokaci a ce yana koyo ba abu ne wanda duk ka bada lokaci kana iya koyon shi ma a sati ɗaya kawai za ka iya koyon shi so wannan kenan akan html kuma a insha Allahu a tida akwai wasu abubuwa da ban dan yi bayanin su ba sosai amma dai the main basic abin da ya kamata a ce mutum ya sani akan html insha allahu ina jin kamar na yi bayanin su kuma na ba da misalin su so a nan muka kawo ƙarshen wannan darasi gaba ɗaya akan html fatan an amfana darasin kuma an fahimta Sha Allahu za mu fara darasi akan CSS sai dai shi ba za mu yi shi dungurungun lokaci da haka ba don abu ne mai faɗi ya fi HTML faɗi na haka shi za mu yi shi daki bayan daki wato step by step za mu yi shi kamar yadda muke na PHP mun bar ku lafiya cikin ƙoshin lafiya